الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الأول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan masallacin da albarka da ke kyauta da Abubakar da Allah shi ya buyi wa tanki a jihar Kudu inda muke fatan da cikin alƙur'ani da girma a kowace ranar shahara kuma ta Ramadan yau alhamis ashirin da suka watan ramadan shekara ta ɗaya da ɗari biyu talatin da tara bayan yau manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina suna da cikin suratul Taha jiya mun tsaya aya ta goma zo za mu tashi aya ta goma sha ɗaya falamma a'udhu billahi minash shaitanir rajim فلما أتاها نودي يا موسى إن فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري Allah ta farko ta Allah ce falamma ataha lokacin da annabi Isa ya zo inda wannan mutan jiya mun aje inda muke bayanin cewa da annabi Isa alaihi salam ya fito daga Madayana ya zo yana tafiya hanyar Isra sai ya ji an kira shi da ya ji an kira Musa da ya ga wuta sai ce matsiyalai ne zan je in kullu muku wuta ko kuma in samu shari'a inda wuta take sai ya yi inda wuta ya ba tsiyalai ne ya nufashi da ya ga hasken wuta falamma ataha lokacin da yazo inda wutar take nudiya ya Musa daga kira shi wa ya kai Musa sai ji an kira sunan shi wa ya kira shi inni ana rabbuka ni ne ubangijinka har babban kira kenan ko zuwa kira ka da waya daga shi wa ke kira ce akwai babban da kake jewa ce shine kaza ka ji dadin da zaka ji to bale yanzu a kira ka a ce Allah ne ke kiranka akwai kiran da kai wannan babu zaka annabawan Allah su ne da su ne mata kuma su dai aka tabawa haka babu wanda ake wa wahayi babu wanda Allah yake kira yi magana da shi in ba annabawa Allah ba sannan annabi Musa shi ya da miza na sallai kalimullah shi ya yi magana tsakanin shi da Allah babu babu dan wahayi babu malaika Jibril babu wani malaika Allah ce ni ana rabbuka ni ne ubangijin ka fa khla'na alayka ta shirka kallinka innaka bil wadi al muqaddas wa kai kana wani rafi mai albarka wani rafi mai girma kuwa rafi kuwa shi ne suna rafi innaka bil wadi muqaddasi kuwa kana wani rafi kuwa rafi mai girma rafi mai albarka muka ce wannan shi ne dalilin da malamai suka ce idan an zo makaranta ana cire A annabi Musa ya zo wajen neman karatu ne sai mai ihla na alaika ka cire kalmai ya zo wajajen da ake girmamawa ana cire kalmai takalmi al'adar larabawa kaskasi ne idan mutum ya so ya zage ka da larabci sai ce zan sa takalmi na a idonka zan sa takalmi na a fuskarka har yau akwai da yawa mutane da suka ci gaba a kasashen da suka ci gaba da wayewa da ci gaba ba su ban kuma ba a yi da ladabi baya azar kafa sai tana kallon inda fuskar mutane ke ko mutum ya ci kafa sai sai ya aza ya ci kofi ne sai ya aza da cinya sai sai ka sace akwai mutum gefe ne sai zan tafi ne ta takalme ne ira fuskantar fuska sai to wannan zaki ne in wanda duka wa haka sai yanzu ba ka da mutunci ba ka girma ba shi za ka aka ce a cire takalmi za ka takalmi abubuwa ne wanda babu mai girmama su abubuwa ne ba na girmamawa ba abubuwa ne wanda ke tashi da kasa zaka baya halarta aka sunan Allah da takalli baya halarta aka ayat Qur'ani da takalli baya halarta ko wutun musallaci ma babu tawa tar takalli duk abin da ake cewa ma ba ta shi aka takalli amma ya inganta annabi sai ya ce yahudawa ba su sallah da takallin su ba su sallah da hukun su ku ku yi sallah da takallin su sallah da hukun su domin ne domin ku saba ma domin ku saba ma yahudawa zaka wanda ya so zai sallah da takalli sai ku rubuta cewa ne da ne saba ma yahudawa ka annabi sai ya faɗi sallah da takalmi sunna ne sallah babu takalmi sunna ne an ruwaito hadisi daya yana cikin sunan Abi Dawud cewa ka annabi sallallahu alaihi wasallam wata yana sallah munta'ilan wa kana yusalli hafiyan wata annabi yake sallah da takalmi wata ran annabi yake sallah babu takalmi za ka ba dai abin da ya ci zama daidai ne kai masa yadda annabi kai wata ran kai sallah da takalmi wata ran kai sallah babu takalmi amma ka je zai kasance wannan umurnin da annabi ba kawai aiki da shi ba kuma in za ka aiki da shi ba dole sai ka shigo da shi masallaci inda jama'a suke da kafir mai kyau ka lalata musu kafir ba ai fari ba cewa aka ce sallar ta dinga bin ta sallar kiyamul laila kana iya takalmi in kuma ka san masallacin da an yadda ai da takalmi sai ka dinga sallar takalmi kai sunan ta amma kada ka yadda ya dawo hijima da fada tsakanin mutane tunda yin shi sunna ne bare shi sunna ne adam sai sai ne yanku da takalmin shi a masallaci ya diba ya gani in babu ne lissa cikin su yayi sallah cikin su ko kuma ya cire in ya cire sai ya ajiye gefen dama ne a can da babu wurin aji takalmi a inda ake yi wadanda aji takalmi masallacin annabi duk kyauta ne masallacin annabi bai da ko da ɗan siminti bale a ce tayar za ka zo da shi daga baya babu kafin zaka ne gaske, in mutum ya aji takalmi ne ya aje shi gefen shi da ku kai ya sa shi gefe ne na dama wato kun ga saboda gefen dama yana da albarka yana da girma duk da sallah da ta ta cire takalmin ka ba a yadda ka aje gefen dama ba kun ji mun ce an annabi Allah ta mana jin ka cire takalmin ka wajen takalmi a ginka kaski ne a addinin musulunci zaka in kai kai kake sallah ka cire takalmin ka ba a yadda ka aje gefen dama ba ne ka ka aje gefen dama ka aje gefen hagu sai in akwai wani gefen ka na hagu to in ka aje gefen ka na hagu ya san gefen shi na me da dama sai daga cikin akwai wani gefen ka na dama kakka aje ka aje gefen ka na hagu kakka aje takalmin ka gefen hagu to na annabi takalmi ne ba su da darajar ne kamata su aje gefen dama sai annabi ce sai ka sani sanya su karkashin kafafunka yanzu kuma a masallatai an yi aje sai annabi ce wala yu'zi bihi ma ahada kada ka cutar da kowa da takalmi wata takalmi abin cuta ne abin taka kazanta ne abin taka najisa ne don haka in ka zo da masallacin da an yi kata lafiya lau masallacin da mutane ba su yarda kai musu sallah da takallu su a masallaci ba kai fa kad azaita bihi ma ga yarka ka ci da wani da su ka saba ma maqsidar annabi sallallahu alaihi wasallam ka saba hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam a fitar da kowa la barara wala birara haka yake su abuwa su ce zaka duk masallacin da kai ka tafi za a yi fada za a yi jima sai ka ce to bayyana wata sunna wadda a wannan masallacin ba za a yi fada ba za a yi ba wacce sunnar sallah babu takalmi yin sallah da takalmi sunna ne ya zo cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yin sallah babu takalmi sunna ne ya zo cikin hadisin sallallahu alaihi wasallam to wannan masallaci in ta yi sallah da takalmi wannan sunna za ta kawo jima ba ko ta sunna ita ma wadda ba za ta kawo jima ba bai zo in yi ta sai ka zo babu takalmi kai sallah in ka tace da daddare za ka yi kiyamu lalle sai ka sa takalmin ka dama Annabi sun da ke dole sai masallaci za ta sallah da takalmi ka ba in kuma ka je masallacin da hanyar da. kai sallah da takalmi sai ka je kai sallah da takalmi a wannan masallaci kun abun sai ke ko to Allah ya sa mu gane za ka takalmi wannan in ka takalmi ba wani abu bane mai girma ba wani abu bane mai daraja ba wani abu bane takalmi kuma ka takalmi shi ma sunna ne ka tiya babu takalmi sunna ne mutum Allah ya tiya babu takalmi mutum annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tiya ya tiya da takalmi ذاك من إخلاقنا عليك أشرك كلميك إنك بالواد المقدس طوى كلا والنار فيه البركة ولا أقوى البركة رافي طوى وأنا اخترتك الله يشفع للإنسان من الزاهيك babban zaki kenan ko wannan sa ce shugaban kasa ya kuma tsada ya zabe ka an saka ka an saka cikin kwaliti kaza an yi ma yace ga na ta ana talabu kare yace ko da shi annabi annabi Musa Allah ya ce wa ana اخترتك ni zabe ka fastami' lima yuha saurari abin da ake maka wahayi ne wahayi da ake ma innani ana Allah la ilaha illa ana ni ne Allah babu abin da yake kitabo ta ba da gaskiya face ni wannan shi abin da aka aika kowane annabi da shi wahayi na farko sun aka mukaddima ake mai kana wa wato wani rafi wanda aka wa albarka rafin kuwa ka cire takalminka ka saurari abin da ake gaya ma har yanzu ba a mai wahayi ba ko ka saurari abin da za a yi ma wahayi ne ne wahayi innani ana Allah ni ne Allah la ilaha illa ana babu wani abin bauta face ni abin da ila asalin larabci daga aliha ya alahu ne duk abin da zuciyarka ke kadawa ne don shi Allah ke yake yake jin zuciyarka shi ake cewa ila don shi Allah ce alhaakum takasu shi ne ila alhaakum mutakaso yawan tara dukiya yawan tarawa shi ya jaye muku zuciya shine ilahinku wani yawan tarawa ne yana so a ce shi ake gidaje kaza ya sai gidaje kaza shi a da yasar kaza wani yawan tara wani yawan tara mukamai ne wani yawan tara certificate ne ya yi digiri ya yi master yayi PhD yi postgraduate master uku gare shi yi kaza wani tun yake ya tara da yawa wani tun yawan tara mata ne ya auri wannan ya saki ya auri wannan ya saki wani tun yawan tara ƴaƴa ne ya auri ƴaƴa da yawa wani yawan tara littafai ne in ka ji ya kai wannan littafi ya kai wannan littafi wani yawan tare ilimi ne ba zai yi aiki da shi ba wannan duk abin da ne shine Allah ya ce alhaakum takaso yanzu yawan tarawa shine abin bautar ku shi ya jaye zuciyarku, duk abin da kika gani zuciyarka da karewa da ajiyar zuciya ka ji babba ne ka ji don wasu sun je gaban wani mai je ma sai su jinta dinga makarkata ba akwai akwai haka ne da kuma wani ilah ba abin da ke jini zuciyarka wani wata bota yake gani wani wani gida ne kawai yake gani sai zuciyar ta fadi sai ya ji girma duk wannan abin da zai jaye maka zuciya yana da wani nau'i na kamar shi ila to haka inna li allah ni ne allah la ilaha babu wani abu da ya kamata ke jaye maka zuciya babu wani abu da ya kamata zuciya ka kai fa gaba a kai ne babu wani wanda ya kamata kai tsammanin zai baka babu wani da ya kamata kai tsammanin zai hana ka illa ana fa ce la ilaha illallah da wannan aka aiko dukkanin annabawa wala kad ba'athna wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu Allah ce wala kad ba'athna fi kulli ummatin rasulan ko al'umma ma aka mata na ta manzo in yazo yake cewa an ya'budu Allah ku bauta wa Allah shine nan yake fa abudni ka bauta ne kaga shi annabi Musa haka ne ga annabi Musa ya fito Allah ya mana kowane manzo ga annabi Musa ya fito zaka da ta ku bauta ma Allah wa anibudu Allah ku bauta ma Allah wa shanibu tagut kun ni tun ta da ake bauta kuma baya rai haka Allah ta mana ta saka tambaye duka ne annaba fa salman arsalan arsalna min qablika min rusulina aj'alna أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون الله سوال حل من أرسلنا من قبلك رسلنا كم بيوحنا مكا أكون من ذلك سيئة النبي محمد صلى الله عليه وسلم aj'alna lahum min dunillahi alihatan shin mun sanya musu koma bayan Allah wani abin bauta yi uba duniya suke bauta mai wata dukkanin manzanni annabi sallallahu alaihi wasallam dawo da yake cewa nahnu ma'ashirul anbiya abna'ul allati na dinna wahidun wa shara'i'una mu annabawa kamar mutane su wanda uban su dukkanin a addinin su ɗaya ne amma shari'o'in su sun bambanta wasu ba sallah biyar suke ba wasu ba azumin ramadana suke ba wasu ba cin ganima suke ba wasu ba da muke alwala suke alwala ba amma dai kowane su babu wanda aka yarda aka a abota mu wani Allah kowane su Allah ake bauta ba ka fa abu ya kai annabi ka bauta ne fa abuti ya ce annabi Musa ka bauta ne kuma kai da sako na cewa a bauta ne wa aqimis salata ka tsai da sallah sallah kina addinin annabawa ne kafin shi annabi Musa da ba yana sallah mutane ne suna sallah ya muka gane haka hadisin Isra'il da ya ga yana Allah ya yi umuni ko ya ce wa aqimis salata ka tsai da sallah sannan da annabi Musa ya Isra'il da ya ga ya samu annabi Musa a sama ta jiyar? sai annabi Isa alaihi salam kusan mutu shidda annabi Musa alaihi salam bayan Allah ya kar annabi ya karɓi sallah inda Allah ya ce ka koma an jarabta ni da sallah ga bani Isra'ila suka sasa saka suwa suna sallah wa aqimis salata li dhikri ka da sallah don ambato na saka ambaton Allah ake yi cikin sallah mun ba da labarin hadisin mu'awiyah ya hasan sulami da yayi magana cikin sallah annabi sai ce inna hadhihi salah la yaqu fiha shay'un min kalamin nas إنما هي التقدير والتسليم وتلاوة القرآن أنا كنت أشي وأن صلى بايا لسا أيكون إنما جدا متعلي أتكين صلى إذا صلى إنما تكبر عشير تسليم إذا أمتهم الله جاء كراتون قرآن إذا كتكين صلى ذاك أنا تيد صلى غير وين أيامتهم الله وأن كتاب قبض جاء لأن أنا صلى تهجد limani yana yana sallah yana addu'a yana kunuti yana kiran yana kiran wani abu yana yabon Allah wanda ke ba addu'a yake ba sai wasu ga wani ya Allah ya Allah wannan baya cikin zikirin da aka kebance a cikin sallah za ka ga kamata a wannan wajen ba a cikin sallah ba ya Allah ko ana wani abu in liman ba addu'a yake addu'a yake a ce amin in ba addu'a yake ba kuma sai a shiu ba ba ta cewa ira ya Allah ya rika cewa ya Allah malamai sun ce wannan ba daidai bane in ba kai wace ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba hmm. wa ta misalata da zikiri ka tsaya da sallah domin tunani na domin ambato na don shi ya zo cikin hadisi sahih bukhari da muslim annabi sai ya ce man nama an salatin aw nasiha falyusalliha hina yasuha la kafarata laha illa zalika fatala wa aqim salata da dhikri hmm. annabi sai ce duk wanda ya manta sallah man nama an salatin duk wanda ya yi bacci har lokacin sallah ya wuce aw nasiha ko ya manta sallah falyusalliha hina yakuha ya sallace ta lokacin da ya tuna tana nan da zama kawai suka tuna ashe jiya ban yi la'asar ba yau bayan la'asar sai ta tashi kai ta kawai la kafara ta laha illa zalika ba ta da kafara ce wannan wace ba sai ka mai ne ta salloli ba ko da ba kai biyar ba ko ko mutu biyar ke kai ba la kafara ta laha ba ta da kafara ce wannan sai annabi sai ya kira wannan aya sai ce wa in salata li dhikri wa Allah ya ce ka tsaye da sallah idan ka tuna ni wata duk lokacin da kake jiya ban yi sallah ba a ban yi sallah ba na yi bacci na farka na tuna fa ban yi sallah a kan ba ko da ni kwanta a na manta fa a zuwa abu ya tabbatar da ni manta gaba daya ban yi sallah ba sai sallah don ana tabbatar da mutum wata ran sai ya mace da sallah kamar yadda tabbata sai ya bukhari da muslim yadda aka yakin Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cikin magariba ta yi sai umar ya zo sai ya ce mai wallahi ma kittu an usalli al-asr ta da ash-shamsu an Ya ce ya rasulullah wallahi ban kusa yin sallar al-asr ba sai da rana ta yi kusa faduwa shagalna an salati wuta. wannan kafirin sun shigar da mu da sallar al-asr annabi ban yi kuma yin sallar al-asr ba sai da rana ta yi kusa faduwa sai ga ce wallahi ma sallaitu wa ni sai yanzu bai sallace ta ba bayan yi ga rana ta ga ta fadi lokacin magariba yayi ga annabi sai alaihi saboda yaki saboda kuwa da ahzab wanda suka nufi a kai gaba ɗaya ya manta bai yi ya manta bai yi sallah la'asar ba sai ya tashi sai ya sallaci sallar la'asar sai ya sallah sallar magariba zaka idan lokaci ya yi na wata sallah lokacin sallar la'asar yi, ka tuna baka yi azhar ba ba za ka yi la'asar ba sai kai ne sai ka yi azhar idan lokacin magariba ya yi, da ya an kira magriba an sai da magariba, ka tuna baka yi la'asar ba za ka yi la'asar ba sai kai ne sai kai sallar magriba shine wa fi salata sai kai sallar la'asar shine wa fi salata li zikri Idan lokacin da ka tuna sallah sallah da ka tuna ita za ka yi ita za ka yi wannan lokacin la ka fara sallah illa dalil babu wani abin da za ka yi sai kai haka إن الساعة لآتية إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتقى اتبع هواه فتردى يا الله كيلو بعد باش تقول يسمع النبي موسى إن الساعة آتية وتقرأي كيف يا كيلا babu wani littafi da hakan babu wani littafi da in kana ka kuskure za a gane ka yi kuskure duk da hadisi ne ka kasa su wani lafazi ne wata riwaya bukari ma sai kawo maka hudu ko wani da zai lafazi musulmi ya kawo maka wajen sha biyu wata ta ba haka cewa duk sai ne amma ko wanda ko wanda da sunan nashi lafazi da mallaba amma qur'ani shi da an yi kuskure saboda shi na cikin ƙirazan mutane duka da an karanta ba daidai ba mutane suna gane ba da an karanta wata ah, al-asmati babban malamin lugani na larabci yana ganin cikin fada sai sai karanta yace wasai wasai ka tafadda wajen ba jaza'an bima kasaba da kalam min Allah wallahu ghafurur rahim sai bakon bala'i yace kai magana wajen gadda Allah yace magana Allah ce ba haka take ba kace sai kuma kai a wakai ce mai asayu wa sa'i da farawo da miji da farawo mace fatahu aydiyahuma su yanke hannuwansu jaza'an bima kasaba sakamakon abin da suka aikata na kalan min Allah sakamako ne daga Allah wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jinkai da balare da ba ka haife ku sai dadi ba ku sai dadi ba ta ya kuma kalbai da cikin kawai Qur'ani kuna kashi wata ga jaza'an bima kasaba na kalan min Allah wallahu samiu wallahu azizul hakim wallahi al-jibal ya wa qada yace jaza barawo ne da barawo mutum ne ta hannu ta da suka aikata wannan kan tsarki ne ta gaba ko daga Allah kayan ya ta kare Allah wallahu azizun Allah mai hikima da mai da ya gafara lau gafara wa rahima lama maka ta'a da gafara da yawa ya da bace a ayin ta ba dole da aka ayin ta nun muka ce Allah mai gafara da yake kai sai ce mabuwayi ne da hukunci ne ce ya buwa ya ce hukunci ya ce yi kaka an da kada ka ta ba daidai ba yanzu yanzu ana gano wa tun wajen wajen 2006 and 7 aka yi kididdiga aka yi tsira da wani suka shi Qur'ani a duniya da cikin miliyan hudu duk duniya babu wani littafi da mutum dubu ɗari suka da shi ko mutum mutum dubu ɗari da suka hada shi amma qur'ani mutum miliyan hudu sun hada shi a faɗin faɗin duniya amma ko wani nobel ne ko wani dictionary ne ko wani littafin ko wani textbook ne ko wani waye ne wanda ya rubuta shi kashi da hada shi ba sai ce a koma kawo ya jiba ya gani ko ce ba haka ne wani ke lokacin ya ɗin cikin ne amma shi qur'ani ga ya cikin zukatan mutane da ba san ma'ana sai ba Wani kuma su hada qur'ani wanda ba san ma'ana sai ba sun fi yawa kuma alhamdulillah Najeriya ta ko ina yawan da Qur'ani da alhamdulillah duniya babu kasar da ta kai Najeriya yawan da Qur'ani Allah ya kara mun wannan albarka kuma mu yi aiki da shi Allah ya kuma annabi Musa inna sa'ata atiyatun lalle ranar alkiyama ta sha kiyama tana nan tafe akadu fiha nayi kusa in koye ta wato ban faɗa ma kowa ita ba ban koye ta ba duka nayi kusa in koye ta saboda ni saboda na faɗi alamunta annabinsa ya faɗi alamun tashin alƙiyama ƙanana ya faɗi alamun tashin alƙiyama matsakaita ya faɗi alamun tashin ƙiyama manya zaka duk su alamun tashin ƙiyama amma an kada da ra'ayinka mal mas'ulu anha bi alama min as-sa'ili wanda aka tambaya bai san da wanda aka tambaya sani ba zaka sani alƙiyama Allah ya koye ta ya yi sai koye ta amma ya faɗi alamun ta alamun tashin alƙiyama abubuwa ne na gani wanda Allah ya faɗi annabi ya san ba mu ba abu bane wani da ya zo wani abu yana cikin aukuwa sai ya ce alamun tashin alƙiyama ne ba ce akwai aka haifi wata halitta a ce alamun tashin alƙiyama ne ga jama'a na sun kaza alamun tashin alƙiyama ne wanda kuskure alamun tashin alƙiyama ba mugun abu alamun tashin alƙiyama ba a'a abinda Allah ya faɗi a alamun tashin shi ne tashin alkiyama abinda Allah ya faɗi alamun tashin shi ne alamun tashin alkiyama ka wata ran abin farko ya faɗi alamun tashin alƙiyama ba wani mugun abu ba annabi sun sai ce su tikkan bayna da sa'a kuginan ya abubuwa shidda da za a yi kata a kiyama mauti sai na mutu in ji a nan sassan wani mugu abu ba da kawai bane annabi ko abu ne mai huda abu ce wa fati baitul maqdis kuma za a bude baitul maqdis za ku samu nasara wannan menene abin kwarai ne abin murna kisa ce to faidanul mal dukiya za ta yi yawa a raka wanda za ba wannan abin kwarai ne ko talauci shi ne mudu a bai ko za ka tashi alamun tashin kiyama ba wajen mudu abu an gani abu da alamun tashin kiyama ne ina na a alamun tashin kiyama abu ne tauqifi abu ne gaibi ne sai abin da Allah ya ce shi ne wata ran wani abin kwarai ne abin cin dadi abin na nasara abin dole abin ci kamar addini ne kamar bude baitul maqdis zana ci alamun tashin kiyama wata kuma wani kugun abu ne mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam wata wani abun duniya ne ba na addini bane mai zafi duniya ba ta yi ga mutane ga alamun tashi kiyama abu ne wanda Allah ya san su annabi ya san su ba mugu abu ne alamun tashi kiyama ba don ka kashe ne kada an yi abu kashe alamun tashi kiyama ne baka da aya ko hadisi ita ce wanda abin tashi kiyama ne Allah ya ce akadu fiha la yastayin boye ta amma na faɗi alamunta saboda ni za ta tashi kiyama da tujiza kullu nafsin bima tas'a domin a saka ma kowace rai da abin da ta aikata dama duniya gidan aiki ne lahira gidan sakamako don ka abin da mutum ne ne shi zai ganin ta in khairan fa khairan wa in sharran fa in alkhairi ya aikata zai ga alkhairi in sharri ne kuma zai ga sharri zai ga abin da ya aikata don haka za a yi tashi kiyama ne domin a yi sakamako wannan ne ran sakamako duk abin da ya yi wani amal misalan zarratin khairan yara wani amal misalan zarratin sharran yara duk wanda ya aiki na alkhairi zai gani la tuzlamu nafsun shay'a ba a zalunta rai komai duk abin da mutum yake gari Allah ya samu alkhairi Allah mai gafara ne Ya rahama Allah ya gafarta mana zunuban mu da yi mana rahama ya nuna ka mu aikin mu na kwarai sai Allah ya ce ma annabi Musa fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha man la yu'minu biha wanda bai iman da ranar alkiyama dan ba fala yasuddannaka anha kada ya kauce maka ita ba a taba cilla bukatun wannan ayat ne da yake bukatar ta ba a yau a yau mun ci komai yawan waɗanda suke sa ba a tashi da kiyama yau sun yi yawa sai suke sun yi yawa sun cika waje sun karɓe midiya sun karɓe mutane sun karɓe kowa sun karɓe kafafen watsa labarai su ne intellectual suke da jami'o'i suke kiran lakkar. in tana zaune a kasashen turai sai ka to kiyama kullum magana wani tashin kiyama yin za tashin kiyaman nan kullum magana sayin bai tabbatar da tashin kiyama ba kullum fa ka sa maka shakku a game da tashin kiyama ba ka bukatar kai mukamala da kowa da mai ga tashin kiyama sai kana bukatar ka gaya mutane ne kawai in ya yarda ya yarda inda yarda ba kai ya yarda sai kai abin da Allah ya aka masa ilki addinin mu shi ne dole ta yi imani da gaibi Allah ya ce alif lam mim bismillahir rahmanir rahim alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ثم شكرا الله تفرقوا لكل هذه الشيء الذين يؤمنون بالغيب لا لنا لو الناس يجزائي بمسلبة الذي يقول على منك إن كثير شيء ko a yadda wanda ya yadda ya yadda wanda bai yadda ba bai yadda ba amma na nana cikin hankalin mutane a tunda musu ba a yi kuma kowa fa ya yi imani da gani kowa ya yi da duba Qur'ani muke karanta mun imani da shi kowa ya yi imani da littafi sai wani kai ko tasbuk ya yi imani da shi kuma a tasbuk da karanta ma wai wai abin da ta awa Qur'ani kina yadda a karanta a wani littafi da wani a bai. ko shi tasbuk da abada mu da mu'jiza ce mu'jiza ce irin mu'jiza Qur'ani mu kare ga mutum miliyan hudu suka hada shi Qur'ani da ya shekara dubu ɗaya da ɗari hudu nan bai canza ba a bari wannan Facebook ne ya shekara dubu ɗaya da ɗari hudu sannan a kawo shi a gwada in samu fiye musu masu hau da kai wata wani wani ma ya Al Jazeera a Hassan ya ke cikin wata yaron nan wanda ya yi participate na da ke yawo a cikin wani mutu shi ya yi shi ya ji kisa yi interview yin ganin a Jazeera wani babban professor na kai ita mai kai yanzu da kai da wani isra'i da iraki an je sama inda Allah aka ku yanzu da kai da zuwa sama har a ga inda aka ce biki kai da an tafi sai kai kuma kana jiran da an yi big bang ko wai duniya asalin duniya ta fice big big bang big bang ko haka yi big big bang ne ta waje duniya ya ce yace kai ka gani ta da aka yi big bang yace ba kai yace kai yadda bane ni da Allah ya faɗa ma yanzu ta asalin duniya na ai big bang aka yi ta waje ka gani da shi Facebook ka karanta ni kuma shi Qur'ani karanta da Qur'ani da Facebook wani yafi in dai dole sai an yadda da abun da ba a gani ba in dai ka da wani sai in ya yadda da Qur'ani sai ka take da dukkan da kai da shi zaka kowa ma yadda da sai dai gaibin wasu da suka rubuta suka bincike suka faɗi ko kuma gaibin da Allah ya tafi sama annabi da kafi kan mu yadda a jaye mu wala ya tujannaka na haka Allah ke fala ya tujannaka na man la yujir biha dama wanda bai yi da tabbata shi fake jayya ko ni waye wa mutum da yayi da Allah ya yi imani da ranar lahira ba zai mutu ba ta ta kiyama ba sai ya kokari ne ya tafi cikin ya aji sai ya dawo lokacin sallah yayi da shi ya dawo ya tafi da Qur'ani ya dawo ya hadisi amma duk ne kike ne ga maka cewa wai ba ta ta kiyama to wannan Allah a kai kai kai kai kai kai ita kai kai kai kai bane wattaba hawawu son rai da yanzu duk abin da bi ba Qur'ani ba hadisi ba son rai in kai haka fata da sai ka halaka in kai ji za ka halaka saka mu kiyaye kawunan mu daga waɗannan shigoni da aka yi ta watsawa yare da ke zuwa kuma su karatu tsaya da kai Islamic Society sun yi musulmi da asan su koyi addini sai ku ya kasance an yi muku katanga da irin waɗannan yanzu ga waɗannan shigoyi na ko ina internet a YouTube abinda ake ba a saurare idan wani yanzu yana ce maka ba a tashin ciyo ba zai samu kusoci ba a saurare ne wai za ra'aita alladhina yaquduna wa idza ra'aita alladhina yaquduna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta hatta yaqudu fi hadithin ghayrih وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين Allah ce wa wa idza wa idza wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina da kaga wanda ke kutawa cikin ayoyin ba a tashin kiyama babu kama bakwai babu kaza wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fa fa'il alhum kauce musu hatta yakudu fi hadithin gairi sai sun fara wata magana wadda ba shi ba wa in ma yanki yallaka shaytanu idan shaytan ya mance yau ya saka mance ba kai saurin tashi ba Ba za ta kun ba'da dhikra bayan ka tuna kada ka tsaya ba alqawlu zalimin da kai da mutane azzalumai duk wanda ke kai musu ayoyin Allah shi ne, azzalimi ba a zama da su, babu haka wai ka yi kai da shi ne ya ce ba ta kiyama don ya ce ba ba a bayyana yace ba mu fayyana rajin wa wa wa da tunda wayannan kasuwa bayan sun dudduge yace yi halladi an sha'a wala mara wanda ya yayi shi da farko wanda ya yi su babu shi da sadaka zaka wannan magana ba gaskiya bace ta a kula da ita ana na ala kai ta cewa dan adam asalin mu dan adam ne daga annabi adamu da hawwa muke wannan shi malaman tarihi suka tabbatar wannan shi bible ya tabbata wannan shi qur'ani ya tabbata hayar sai ah, a samu mutane shakku ne ba ta wani annabi adamu ba ta wata hawwa ba sai a sa mutane su kuma mutum da ya addini mutum da hankali na kwarai sai a wautantar da shi sai ya bi wani generation ke tasowa wani generation ke tasowa a fadda mutane Allah ya kare mu mujja akwai Qur'ani ana karanta su mutane mutane ba za su bace ba za ka Allah ya ce duk wanda bai imani da rayuwar kiyama ba yake sai kai da yake sai kau da kai iska ba awa ya bi son rai ne in ka bi shi kuma a da sai sai ka halaka Allah ya kare وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى جعل لك كما يوما تسد يمينك يا موسى يسد أن باك وهي منين ونمد أجهنوك ندام يا كأنه بموسى ونمد أجهنوك منين qala ya asaya sai da yin ce wannan sanda ta a atawakkau alaiha ya Allah gare ta nake jinjira wa bushu biha ala ghanami yake nake karkato ma dabbobi na haki yake ga ce ga bisha sai buga taki ya zubo sai su ci wala ya fiha ma'arib ukhra ya Allah yana da wasu bukatoci da yawa sai rai kuma ita batun ta, aje da in aje mai aje ba kan shi sai ya fada ma Allah sai da abubuwan da nake ya Allah ka ji abubuwan da nake yake su ba Allah qala ta Allah ce alqiha ya Musa iji bare ce Musa idan ka ce sai ka dubi kai ta ka cire wai na gona suka faɗi ba zai sa ara cewa ka ce sai da ba ya ta ya kai Musa fa alqaha ya da mun kai yadda wannan sandan fa idan ya hayyatun taqa sai ga sanda ta koma maciji jira tafiya فلما فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب قال يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون Allah ce walamma ra'aha ka anha jarun lokacin da ya ga mata tantar ta ci tana tana gijiza wata tana gijiza annaha jarun kamar aljanati kamar wata mace da yake wallahu bijira annabi Musa ya sheka da gudu ya buwe bai da gudu Walan ya ce ko yawa bai ba ina ce Allah ta raka da ya Musa لا تخف انه لا يخاف لدي المرسلون يا يا الذين كذبوا من ذي باكث الصورين لبكي malamai suka ce wannan ba irin tsoron Allah ba yana halatta idan kana jin tsoron maciji kana jin tsoron sibin da kan kana jin tsoron duk wani wanda yake kasancewa da shitawa ka ji tsoro ne wannan ba irin jin tsoron Allah ba ne eh jin tsoro ne na dabi'a wa yana halatta ka ji tsoro ne na dabi'a ba babu ne ji babu ne ji a gare shi sai sai Allah ya ce mai qala khudha sai Allah ya ce mai kisan da wala takhaf kana ka ji tsoro tanqiduha tilata al-ula da mai shaita da sirar ta za mu shi irin yadda take da farko yadda sirar ta take yadda kan da take da farko kafin ta da ita haka zamu zamu mai shi ta kaga ce kasance tsoron Allah ya ƙara kama ta ka san wannan aya ce da Allah hadisi tsoron Allah daban tsoron abubuwa wanda suna iya fitawa haka wata isti'ara ba a neman taimakon kowa sai na Allah amma taimako sai ilmin ake nema da Allah wanda ba ka ganin mai taimako wanda ya kace cikin matsala kace ya Allah ka fitar ni amma in rijiya ce kace da tana da waya ko kira ɗan kakon kwata ko kwata kwana ko ko kan fara ka kira ɗan sanda ka kira ɗan ɗan fara sabi ka kira masu aikin haka kike so fitar da kai wannan duk ala yi amma dai ban taimako wanda ba a yi wanda babu mai iya wannan taimakon sai Allah wanda ka san ka kira wani baya ji wani babban malami ne wani wali ne wani annabi ne wani mala'ika ne kuma ne ka kira shi da kai wannan irin wannan ne abba ai za ka ce mai sanin ido a cikin ta al'ula za mu mai ce ta yadda take daga farko ga ayar da take ayar ta farko wa qum yadaka ila jana'ika takhruj bayda'a min ghayri su'in ayatan ukhra linuriyaka min ayatina al-kubra Allah yake mai aya ta biyu wa ya daka ka jinka hannuwanka ai ai aljumna hannunka da dama bi ma'ana alkaf wato tafin hannunka ila janahika zuwa ga kafikanka ai jambika al aika gefen ta da hagu al'abu abu al abu duk ila al wato daga jamusa zuwa hamuce mu'akhija ka fidda ita in ta fidda ita tukurin da ta fidda wani haske bai ba a mai haske ta fito mai haske ni gai tuni ba tare da wata rashin lafiya ta kama ka ba ai fara, ba tare da ciwon kututa ya kama ka ba ba tare da ciwon ciwon bara ta kama ka ba sai suna haske ayatul ukra wannan wata aya ce ta daban wacce aya ayoyi guda biyu saka mun baka ayoyi guda biyu iya iyaka min ayatin al-kubra domin mu gwada maka ayoyin mu manya manya yanzu ga sanda ga hannunka ka sa ya fito da haske wannan ayoyi ne da zamu aike ka da su inda ba za aiki ne idhab ila fir'aun innahu tagha قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أجري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى Allah da barka da ce in da ila fir'auna yanzu kan ta yi inda fir'auna dama da gari su fir'auna da misra san zo ka je madiyana domin ta kashi bakin sai an ce ana neman ka yanzu ga ayoyi mun baka za mu aike ka ila fir'auna ga zuwa ga fir'auna innahu qaza hakika fir'auna ya wuce wuri fir'auna ya yi qagawa fir'auna ya wuce iyaka ya ce shi Allah ne ya wuce inda aka tsaye qala ya annabi Musa ya ce ya Allah ka wanye min kirjina wa yassir ne ka walwala kullin da aka harshe na yafqahu qawli fahimci magana ta wata ya ka wani aiki babba mai wahala sai addu'a sai kai wa sa'inu bis sabri was salati sai ka nemi taimakon Allah Allah lisan yafqahu qawli addu'a ce wanda ake karantawa idan za a fara magana amma da sharadi sai in wani inda za a fara magana akwai tsoro an saka kai magana gaba gaba da wasu mutane kana jin tsoro gaba da alƙali kana jin tsoron za a zalunce ka kana jin tsoron magana ka ba za ta so ba za a fahimce ka ba an yi ma mummunan fahimta an yi ma mummunan fahimta ana son an ka zo ka ba da jawabi sai ka ce rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli kuskure ya kawai ka hatta shi magana duk a tashi magana wani ya alhamdulillah rabbil alamin salatu wassalamu ala rasulillah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wannan ma daidai bane baka abu abdullah abu zaid da ta yi tafi zuwa ya kawo wannan cewa addu'a ce wadda ta zo kawai ana karanta ta ne kawai wajen tsoro ana karanta ta ne kawai wajen da ana gudun wani abu ya auku inda kai auna zan je na san halin daga inda shi ne tsoro to sai ya annabi Musa ne ne wannan taimako rabbi shrah li sadri ya Allah ka kuce min jina ya kasance in samu ya kasance babu tsawon fir'auna shi na kasance babu fargaba ya kasance babu shakku wai sai ni abu kuma Allah ta al'amari ya yi sauki duk wanda Allah ya sauke ma wani ya sauka lisra duk wanda Allah ya sauke ma sai abubuwa ya yi sauki annabi ce kullum muyassaru lima khulika lahu wani Allah ya sauke sai dan aljanna Allah ya kan aljanna ya sai an mutu mutane suka cikin tsakon uwayensu sai wani kaje ce ina neman amal ya rasulullah kan amal kan za mu aiki ina Allah shi muna cikin shi ya ta wuta ya ta aljanna za a aiko malaika ya rubuta fashatiyun aw sahidun an kula da ne ko wuta kan za mu aiki sai da ce ma ya aiki fa kullum yassaru lima mulika lahu kowa da saukin aikin da aka halice shi ta shi Zaka in kace ni ba zan yi sallah ba ko dai ga mun dan wuta ko da aljanna ne kan ka samu to kai rashin yin sallah kaga akwai hadari ce ko su yin sallah aikin suwa ne aikin mutum ne wanda ba mu su ko ko suna su ba mu Allah kai guda mu amin to kaga idan aljanna kake kuma kake dikira yin sallah sallah aikin wani aikin aljanna ne sai Allah ya sauke maka sai Allah ya sauke maka sallah zaka ce waye sai am Allah ya sauke mai al'amari duk wanda Allah ya sauke mai al'amari ya samu al'amari da sauki wa ahlul uqdatan min lisani ya Allah ka wanke kullin nan da aka halshi Musa mun ta annabi Musa magana tana yi wahala ko don shi da ya je ma wannan shabbori da Fir'auna ya yi mai ko yace mai ah, am am ana khayr am ana khayrun min hadha alladhi am hada alladhi huwa mahin min al-khayr ko wannan da yake ya sifanta annabi Musa da sarki wannan wanada fir'aun fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku misr wa hadhihi al-anhar tajri min tahti afala tubsirun أم أنا خير من هذا أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين من هذا الذي هو مدين sa أو شيء daga wannan da yake ne kun da suka tsatsace wala ya kaji shi wanda ko magana da yake ba wai da yake magana bayar ya nuna shi wanda da yake da arz da yake arba ashe gado akai daga annabi Musa ce ba tsatsace bane wanda yake suka suka suka haula suka suka wanda da yake arba wanda da yake magana ba amma da ladhi huwa mahin wala ya kaji shi shine yake wa lokacin min lisan ya Allah ka ce ni wannan kullin da aka gabaci na ya fahu kauli da su fahimci magana ta muka ce addu'a ce wanda ake karantawa ga wanda yake jin tsoro yake makar yake jin tsoro sai ake hutuba ko kuma bai da tsoro to babu ne shi kuma ko bai kai karar shi hani sai wai sai ya mu ko kowa gidi ya tada shi sai bai ba a cikin shi ko ko za ka kira shi ana da shi ana sai wata magana ko wani da shi aka ya tsada shi wani fanni ko ga bai iya fiye ya samu kai ne kuma ya tsaya da gaskiya aka ce bayani sai ce rabbi shi hani sai ya yi wa ya mu wa halu da hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli illa la in ta ce tajida waj'alni wajilan min ahli ya allah ka tsaya min mace mataimaki daga cikin iyalai na daga cikin wa'in nisansu harun haruna akhi haruna dan uwana ne ya Allah ka aika mai ushbiti a ya Allah ka karfafi bayana da shi watan ka taimake ni da shi ka tace tare da shi za mu tafiya wa ashriku fi amri ya Allah ka tayi mu ga al'amari ya wannan annabi da ka bani ya Allah shi ma da haruna ka bashi shi ma dan uwana haruna ka bashi har ya kasu alheri ga wani kenan ko kyautar Allah duk wanda aka ba wacce kai annabi amma shi annabi Musa an bashi annabi ya ce ya ce wa ashruku fi amri ya Allah ka sa annabi Haruna shi ma ka bashi wannan annabi da kan bani kai ni sabbiya ka ce ya ka ce maka tasbihi da yawa da inda shi shi wata Haruna mutum ke ki haka ake su ba ka zama mai hasada ba ka dan cewa ya muka samu abu ba ka so kowa ya sani ba ka so kowa in ya so abu ko inda ya so shi ba ya so kowa ya sani na san wani da yake sai wani sabulun wanka in ya sai shi ya keshi fashi ya ko ni ya goge shi da sabulu shi kuma ta suna tsola da wasu zai su san ina tsola shi sabulu su gani su so kai da shi kaga ya zaka da ne da annabi Musa da aka ba annabi ya ce ka hada ni da ɗan uwana Haruna shi ma a bashi hadin annabi kai ni har kathira da Allah mu ta ambaton ka da yawa wa nadhkuraka kaseeran mu ambace ka mu ma da yawa kuma mu ambace ka da yawa innaka kunta bina basira ya Allah kai ne ganin mu kake kai ka kasance ne ganin mu kake in ka aika mu zaka ga abin da muke yi قال تعالى كما قد أوتيت سؤلك يا موسى ذاك يا موسى أنبار أبين سرك ولا أسوى امر ان أجارى مك هلشنك أجارى مك أباك تقوانك النبي هارون أشاري أن نفسي أباك شيء تسرائيل زائي مك هذا قد ان باك أنباك أبينك التنبيا وقد من الله عليك مرة أخرى أجي أن ابن موسى تنبا يوم من يمك مني اي من يمك أبوبوا من يمك من يمك أنت بقولا كما من يمك أبوبوا وين سكت اي كان النبي هارون كاريلا كي وين سكت in so mace maka al'amuranka waɗanda abubuwa ne in auhayna ila ummika ma yuha في التابوت فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى أي ولمي نئمني لكلمك ونسكت في شغولي إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى لوكتين لك وهي في أكس وهي أدين أكيمة وهي وتلوكتين سنة إيكا فرعون إلى كشعر يا مزاد إن سكت مكيمة وهي وليه وهي وتمكيمة إلهابا وكفهمت الدجاء halitta fihi fi tabuti to ki jefa cikin akwati fadli fihi fil yammi ki jefa wannan akwatin cikin ruwa ya kamata fadli fihi wannan lamiri ya koma ila aqabi mazkur ya koma zuwa ga tabuti akwatin kenan ki jefa akwatin ba da dinka ba da dinka ba da cikin akwatin haka kuma ana ɗaya ne amma saboda lamiri yana koma ila aqabi mazkur sai mu ce ki jefa akwatin cikin gulbi bil yammu bis sahili shi wannan gulbin zai jefar da annabi Musa zai jefar da wannan akwati a bakin gaba ya kai da ake son ya kai in ya kai ya kudu aduwul li wa aduwul lahu da makiyine zai garke a duk cikin Qur'ani babu inda Allah yake ce mashi shaytan makiyine sai da inna shaytana kana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa ko aduwwun mujina amma wa'anda ba musulmi ba Allah ya kira su makiyan ku makiyana ya yi ayu alladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa ku awliya na Allah ya ce maka rauna ya kudu aduwwun li wa aduwwun lahu zaka kafirci babban haɗari ne kafirci babban mugu abu ne Allah bai ce mashi kan maki ne ba amma ya ce makafiri maki ne ne. Za ka ce mu kiyaye Allah ya kai mu da Ni ni Allah ya ce ya a aduwwun li wa aduwwun lahu maciyin shi da maciyina shi ne fir'auna wannan ne da ta jarirai ya kashe su shi zai kama shi zai soke shi wa alqaitu alayka muhabbatan minni amma sai annabi ne sai ne kifa maka so daga inda nake ya kasance ni ina son ka kuma na samu mutane suna son ka saboda don shi da matar auna, ka gance ce mai qurratu yi li wa to ya kama ta kai ga so annabi Musa ga ya kama ta la ta kusuhu ka an yanfana aw nattakhidahu walada kace mun ta kare kace shi doka shine wannan alƙaitu alaika mahabbatan ne wannan ayar tana da wasu fa'ida ta babban lakari ga ta babban lakarin da shi shine zuhara fi daya lada goma ita karanta Allah ba ta da wani babban lakari ba a rubuta ta maganin soyayya ne a rubuta mu wani ya shawo kai ka alaika wa ne Allah ne ya yanzu ba da Musa ko kai ko alaika ba kai bane mai mai da layar ba kai bane wanda ke sha rubutu a cikin Musa ne Allah ya yake magana ba kai ma kai aikin da ake so sai Allah ya sa a soka hadisi ya inganta sai Allah Musa ya ce in Allah ya so bawa ke kira malaika Jibril da ke ka so shi ka ce mutane sama su so shi kuma ka ce mutane kasa su so shi kaga wannan soyayya daga Allah take zuwa ba rubutu ake a sha ba a yi farin jini ko soyayya ba wal kaitu alayka ake laya da ita ba wal kaitu alayka babban fa'idar ta babban lakarin ta ce kai kaga cikin ranar goma cikin Qur'ani ne domin Qur'ani haka duk harkar Qur'ani take wa alkaitu alayka mahabbatan minni Allah ya ce ni jefa maka so da gare ni doyin ka kira yan Musa ba za ka kira yawa mutane da kike Musa suna cikin da su kuma ba wani yawa ka da Musa Musa Musa shi Yahudawa ma yake shiga akwai Musa Musa da yawa shi musulmi akwai Musa Musa da yawa shi Kiristoci ma akwai Musa Musa da yawa saboda Allah ya jefa mai so ana son suna Musa ana son mai suna Musa shi ma annabi Musa ana so ne wani fitna ala aini kuma domin a yi ta gaban juna domin duk lamarin ka ka so wa kada ya nunka fitna shi ne ai karfi da ka ayyana nunka ala aini ya kai juna kuma babu abin da samu ne ko da yi gidan kai fir'auna duwun ne wa duwun ka Allah ya makiya da makiyinka amma nan za a karbe jiya ka nan za a yi nuka shi ne fitna ai jiya ka ala aini a kai da Allah yana gani za a karbi ya sai zaka ba za a ba za a yi mai ba babu wani albusu da za a yi jiya ya sai Allah da yake da iko ya kafa taɓa gidan fir'auna tarbiyyar fir'auna renon fir'auna kuma Allah ya cikin ulul azmi da rusuli saka ya ku waye masu tarbiyyar yaran ku ba masu renon yaran kun yi kokari kun yi abin da Allah ya ce amma shari'a ta wace shari'a ta Allah da fir'auna da renon sun bai zan tana ce ulul azmi da rusuli ko ya ya so ulul ne kuma fir'auna ya rene shi a ah, ni wa kai yake cewa laqad khaba man rabbahu wa khaba أو فموسى الذي رباه فرعون مرسلا ومثل الذي رباه جبريل كافرا mun sanan da annabi da malaika jibril ne na musu salihi sai kuma kafiri yana yana bauta ma yana bauta ma al-ijla bauta ma dan maraki malaika jibril ne amma yana bauta ma dan maraki ya rawo ya zama kafiri shi kuma na tawani ne ne amma yana bauta ma yana bauta ma Allah ya ga cikin azmi ne rusuli tayyib Allah ya fara jana ka ila ummika muka mai da kai ga mahaifiyarka istamshi uktuka istamshi uktuka lokacin da ɗan uwarka take tafiya muka ta ɗauka ta tafi gidan Fir'auna tace lokacin da ka karɓa nonon kowa ka ce na san wanda an ba shi nonon su zai karɓa ka ji cikin mayar ka ba a san mayar zai karɓa shi haka kun ce hala dullukum ala man yaquluhu shi sabo muka yan reno ni na san mai reno wanda ta zo zai karɓi nonon sa ana ka ila ka muka mai shi da kai inda mahaifiyarta kai ta kara ayyuwa domin idon ta sai tanye ka ji daɗi ko wannan duk ni'ima ce Allah ya yi ko yake ta tuna shi aka kana yanki sai ba a yanke ka ba muka sa aka saka cikin ruwa aka koma shi da kai muka sa soyayyen mu gare ka aka yi renonka gaba gare mu shine ah, mana nalaka marakal ukhra wata shine mana da Allah ya yi mai shi uku ka lokacin da ɗaukuwar ka tattace kulu kun take cewa hal ku malaman ya yasluhu in gwada mu wanda zai renon shi faraja anaka ila ummika muka mai da kai inda ya kai ta tsara ainuwa domin idon ta wata mutu ta aka yi maka renon aka sha da kai nonon mahaifiyarka ba mu sa ka da kai nonon ɗan ɗan reno ba ba mu sa aka shayar da kai madara ba kuma mahaifiyarka ta ji daɗi kai da tsara aiwa domin idon ta su yi sanyi wala ta hazan kada ta yi bakin ciki kada ta yi da samu damuwa wa katalta nafsa sannan bayan ka je maka kashe wani rai fanajjata ka min al kuka tsere da kai daga bakin cikin kashe wannan rai bakin ce ya kashe ko ya ce su biyu suna fada da bakin ce da kuma dan bani Isra'il dan bani Isra'il ya ce Allah Musa ya taimake shi sai ya buje shi fa kaza Musa fa qaba alaihi annabi Musa ya buji wannan bakin ce sai wasan bakin ce sai ya mutu ya kasance shi ya ajabi ne mutanen kai aure suka zo suna ta nema ne sai Allah ya ce muka tsare da kai min al daga daga bakin ciki wa fatannaka fitilla muka fitille ka fitillu daban-daban akwai hadithul fusul imam ibn majah ya rawaito shi suna kan shi ibn kathir ya kawo shi bidaya wa nihaya ibn kathir ya kawo shi cikin bidaya wa nihaya ya kawo shi cikin littafin shi daya itatul anbiya ya kawo shi hadisi shi to hadisi ne mai tsawo wanda ke faɗin yadda aka yi ta kuma hadisi ne mai kuki ga Ibn Abbas radiyallahu anhu shi ke tafi kallaka kuma kun ji labari kun ji labari ya faɗi cikin sunu masu yawa wala bistatina fi ahli madyan zai ji kila gobe in karanta muku a wannan hadisin fusul fala bistatina fi ahli madyan kaje cikin mutanen madiyana ka tsaya shekara da shekaru kana ciwo a shekara goma kun majita ala kadamin ya musa sannan ka zo daidai lokacin da ni kaddara maka ka haɗu da kai ba ka mazanci ya kai musa wannan lokacin ne ni kaddaro za ka zo da ni kiran shi ne ka kafar madiyana a wannan lokacin ka samu hanya ashe domin wani babba a alheri ne ya same ka domin manzanci ya same ka ne har za mu dakata yau gobe za mu tashi ci gaban wannan tattalin Allah ya yarda abinda muka faɗi dai Allah ya ba mu ladan sai Allah ya tafi shi ka san karanta cikin littafin mu sai akwai tambayoyi da muke ansa mai azumi da mace fito mashi yana magana mace ya daina magana da mace macen da ba ku haura ba su zai daina magana da ita idan za a son maziyar kuma mai azumi da farko in maziyar su mai azumi ya gitta azumi ne ga sabarin malamai cikin malamai akwai masu ganin azumin shi ya kai mazhaban malikiya duk wanda maziyar ya fito ma azumin shi ya kai mafi yawan malamai kauli mafi injaye shine azumi bai kai ba amma ka raunana shi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana son ga mai azumi ya za'u ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu lil ajali mai azumi yana barin abinci ne da abin sha ne da shawa dai domin ne harin kan mazi shawa ne ka rauna na azumin ka don haka sai ka daina duk abin da zai sa kamar mai cewa in ji karshe abinci ta fi ka daina zuwa inda abinci yake da karshe in ji karshen ruwa annabi fa ruwa kuma cewa wa balik fil istishaq illa an takuna sa'iman wata kai mutuwa ga shaka ruwa sai in kana azumi duk abin da asali ne yana kai azumi za na ka nisance shi Shaƙa ruwa ga wallahi ana so shaƙa da kyawo sai ka ji sun kai ma amma an naga sai in kana azumi kada ka yi domin suna goje ka to kai kuma mace in kai kuka yadda kana jin mazi kuka kai kuka da ita amma ya akan ruwa wallahi ta'ala eh ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama sallar dare ya kan raka'o'i biyu masu tsawo a ibnu kai yake cewa wannan raka'o'i biyu ne sun kasance ga annabi kamar na biya shi yake sallar dare kamar wajibi ce gare shi kaga mun gama sallar magriba ba sai ce ne sai tashi raka'a biyu ko dan gama isha ya a raka'a kan yi asuba ya tashi raka'a kan yi isha yi azhar ya raka raka'a to shi annabi sallallahu alaihi wasallam a bayan azhar aka shi a aje to shi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kasance ta sallar gari wajibi da shi ma bayan ya gama kiyamul layli sai ta ce mata ita ma na tsira ya mata a aje saboda haka ana raka aje bayan an yi mutu ya annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin su baka daidai ne ana yin su kuma ana tsawaitawa ya gada ma wata ne shira kace zazzul su ard zala zala a cikin ta yana karanta wasu wasu suwai wanda bai zazzul al ba amma dai ana yin a aje bayan bayan sallah bayan wani mutu wallahu ta'ala

da eh, idan ruwa ki gani ba jini ba yana da bambanci idan ya kasance wasu ruwa ne na wani abu suka fito to wannan ba ruwan ba ruwan jiki ba ne an ba ruwan ba ruwan jini jiki ba ne amma idan jini ne ya fito kuma ba ke kwana arba'in ba to jinin jiki ya dawo idan ya kasance ya tafi bayan kwana biyu ki sallah ki azumi lafiya lau ya koma dawowa wannan ruwan sun taho bayan su jini ya taho su za mu ce jinin jiki ne mutum bai ke kwana arba'in ba ko bai ke kwana sittin ba za ki tsaya sai ki koma yi wancan azumin da nifa akwai shi wancan sallar da nifa akwai ta babu matsala kuma cewa magana ke shiga masallaci kawai mafi inganci a da ɗaya mai mai hayar ga yake tantu masallacin amma idan ki fitar sabanin malamai amma abin da ɗaya hayar da nifasi ke hadawa shine sallah da azumi da ta sake Allah wannan su suke da hadisi ingantacce wallahu ta'ala

duk littafin duniya ko sai bukari kake karanta ba kan ma'ana duk kana karanta kana karanta kawai aikin babu biwa kake da ka aje ka da bukari ko sai bukari mun ta qur'ani ba ta da kake sai bukari ko to bale in da kake kuwa ko tasbu kake karanta ba ma'ana dai ba wani mutum da baka aka yi a cikin kasuwar su fito yana rike da jarida ya fice da upside down ya take sama ya dai suwa kake dade ya dade babu wanda yake mai kala sai ce ka ina jin daɗin karatu da sama da ƙasa dai boko ba kawai shi jarida irin ta masu naɗe naɗe sifati wanda suke bugun sifati ne suna sa jarida ba wai sai yau wace ko ta jiya eh wanda aka sowa ta ta yin mai naɗe sifati ne wanda da buga ya toka. to duk lokacin da kake karatu ba ka san ma'ana ce ba kamar haka ne banda Qur'ani shi Qur'ani in kana karatu ne da karatun Qur'ani da wanda ya san abin da yake faɗi da wanda bai san abin da yake faɗi ba da wanda hankali ne da wanda hankali ne bai nan ana ba su lada shi Qur'ani yana saka ka karatu kana tunanin wani abu kana tunanin wani abu hankalin ka bai shine annabi sallallahu alaihi wasallam la yazalu lisanuka rataban bi zikrillah duk ta shi baka san ma'ana ce ba duk karanta shi ba kawai hankalin ka bai nan harafi ɗaya lada goma in dai ka karanta to harafi ɗaya lada goma in kuma ka karanta ta da tadabburi da kushuri sai Allah ya rinka ma kake samu wata lara daban ta tadabburi da kushuri amma kada wai baka san ma sai bai hana karanta shi dai ne duk duniya kan da ake so karanta ko baka san ma sai ba zaka samu lada kuma waɗanda ba san ma'ana sai masu ta sun so da suka san ma sai yawa wallahi ta'ala da dukkan alama kan ya hudu a jihar Sokoto lokacin la'asar su ba abinda alamun ke nuna sai hudu da minti hudu ta lokacin sallar la'asar yake lokaci canzawa yake fa ba lokaci ake ɗauka ba hudu hudu ne sallah hudu ta rakwata ne sallah sallar la'asar tana canzawa daga lokaci zuwa lokaci sai an fidda iwa komi ta yi tsawo ne an fidda billu zawal sai an fidda billu zawal akan kauli mafi inganci ba wai da inuwa ta yi tsawon abu ba sai ai sallar la'asar sai da billu zawal duk masu amfani da kalandun da ake nuna suna nuna hudu da minti hudu ba dole sai ka yi amfani da kalanda sai ka auna da kanka in kaga lokaci yayi ka yi amma dai ka ai gaggawa ai sallar lokaci da yi ba ya kamata a kiyaye wallahu ta'ala alam subhanallahi wa bihamdika ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa Thank you. akwai kuma tutariya kungiya ce sunan waje don Allah ku taimaka ku saka kungiya ce mai taimakon marayu ko naira goma goma mu kake da shi saka ko naira ɗari kake ko ni kake da shi ka taimaka musu za ka ji da ka taimaka musu cikin waɗannan kwanakin goma na karshe na Ramadana kai ka taimaka wata kungiya mai taimakon marayu za ka ga taimakon da kai inda Allah Allah ya ba mu ikon taimakawa 两九五两九五。